Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masauraro Asmana shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Litinin 25 ga watan Juye na 2022. A cikin shirin za cewa mutum ɗaya ya rasa ransa ɗaya ya ji rauni yayin da aka yi awon gaba da wasu goma sha biyu a sakamakon harin masu ɗauke da makamai a ƙauyen wato ƙaramar hukumar Gabi a jihar Maradi. ma'aikatar kafin yada labarai kafin yada labarai na karbar horo akan jagoranci na gari da gidan jarida ya tsara a tilibiri rahoton musamman na shirin yau zai yi magana a kan kilinik juridik wato ma'aikatu masu tallafawa mutanen da aka takawa su. ana ci gaba da maido mahajjatan nijar gida kawo yau kimanin mahajjata 1,600 ne aka maido daga cikin wato kusan mutum dubu shida da suka je aikin hajji a bana kamar yadda hukumar tsarin aikin hajin koho ta bayyana za a ci gaba da shigilar mahajjatan har zuwa biyu ga watan ut mai kamawa a cewar hukumar ta koho a sakamakon wani hari da mutane dauke da makamai suka kai a ran juma'a 22 ga watan jiya a ƙauyen ba a cikin karamar hukumar gabi mutum ɗaya ya rasa ransa ɗaya ya je rauni yayin da aka ce aka sace wasu kamar yadda magajin garin ya ruwaito magajin garin gabi ado jariri ya yi karin bayani a hirshe tawayar tarho da wakilinmu na maradi muhammad mamman Juma'a wajen karfe goma sha ɗaya na dare ne, 'yan bindiga suka dirarwa garin Badariya. Mutane goma sha biyu suka tafi da su, sun harbe ɗaya ya mutu, da wasu da harsassai suka yi musu rauni. A wannan lokaci na damuna da shuka ta girma suna amfani da wannan suna ɓoyewa ba a ganin su da kuma wajajen iyaka inda suke fitowa akwai kurmi. A hali yanzu dai 'yan bindiga ba su kira ba, saboda suna iya da tambayar kuɗin fansa bayan 'yan kwanaki suna neman namba da za su kira muna dai cikin dimoto gunguna da ƙungiyoyin mata na ƙaramar hukumar tilibiri na taka rawa mai muhimmanci wajen samar da da kuma ƙarfafa zaman lafiya da juri al'umma suna tsara ayyuka na wayar da kan mata a sansanonin mutanen da suka tsero daga wurarensu saboda su shiga adama da su cikin tafiyar madam musumana safiyatu kindo shugabar kawancen kungiyar kwangafil a matakin jiha ta yi wa Abdulaziz Hasumi karin haske. Kongafin ta samu horo da dama daga hukumar HACP ah, da ke kula da zaman lafiya don mu kawo tamu gudunmawa ga matan da suka buro guraren su. Muna so mu yi unhani da wannan husa'o'in na kyautata zamantakewa tsakanin matan da suka buro guraren nasu musamman ma a bangaren jihar Talabere. Muna wayar musu da kai ganin cewa suna zaune tare da mata baki. Muna jan hankalinsu su zauna lahiya lokacin da muke zuwa muna tafiya tunani da likita mai kula da lahiyar kwakwalwa don ya faɗakar da su tun da matan suna da bukatar hakan muna ƙara wayar musu da kai a bangaren tsaro idan sun ga wanda ba su yarda da shi ba to su yi ƙarin shaida ma hukumomin da ke kusa da su cewa da masu gariruwa masu unguwanni ko malamai su dai su yi ƙoƙarin bayyanawa batutuwa da dama akan jagoranci na gari haɗin kan al'umma da kuma nauyin da ya rataya a wuyan wato masarautar gargajiya ake ba da horo da su a game da wata wanda aka suma domin 'yan jarida da masu gabatar da shirye-shirye a kafin yada labarai a garin tilibiri gidan jarida mai de la presse ne ya shirya wannan horo na tare da tallafin fagwad haruna ibrahim shugaban gidan jaridar ya yi wa abdulaziza hasumi karin bayani dangance da wannan hulɗar da fagwad an tana da ayyuka na gudanar da tattaunawa akwai tattaunawa da za a yi bisa kwamin da kuma tattaunawa bisa sarautar gargajiya kamin shirya da wannan tattaunawar mun fahimci cewar yana da muhimmanci mu gamu da 'yan uwanmu na nan tilaberi don mu shaida musu gudanar wannan ayyukan mu bayyana musu ababuwan da batun ya kunsa kan manufar da ma'udin da aka tsayar haka watakil zai ba su damar ɗaukar misalai biyo bayan zowar zauren 'yan jarida don su iya shiryar da irin wannan ayyukan da kansu saboda akwai wasu ma'udai da dama da suka kasance maradun al'ummomin su ma 'yan jaridar akan aikin nasu na ba da labarai na gari ga al'ummomin a Ashatu Sidi matashiya ce da ta rungumi aikin faci ko kuma gyaran taya a Cirozerin jihar Agadez. Tana baiwa mata ƙwarin gwiwar su shiga ayyuka da ke ba su damar samun kuɗaɗe domin su biya bukatunsu na yau da kullum. Ashatu Sidi ta yi wa Ahmed da Felan ƙarin bayani. aikin hannu wanda nake yi likin taya da na motuna da na motoci gaskiya ni abin da yasa na shige shi birge ne ra'ayin shi ne na yi kuma da Allah ya sa sai na ci abinci cikin shi dan haka nan na shige shi na iya shi ko daga kwana na tashi na sayar da zani in bude moto in sa shambur in liƙe da tayan mota na san kiluluwan da zani sa musu na san in sun yi kirebe yadda zani in bude su in gyara su na samu farmasiyon na wata uku aka tura ni stash amma na yi shekara uku ina wurin stash in nan ina yi kira da gare ni ga matan da suke zamana ba su aiki su tashi yanzu ba lokacin kwana bane ba su tashi su nemi sana'a su yi aiki tunda maza yanzu kowa tashi ne ke kama ma wani kana tare da mutum kenan sai ka tashi ka kama mishi in bai da ka tallafa diyanka da shi kanshi ka tallafa ku rufa ma kanku asiri ka rufa ma kanka asiri Allah rufa maka asiri har wani naka in yana da matsala aikin nan da kake na hannu sai ka taimaka mishi A Yamai manoma shinkafa na unguwarsa ga gunduma ta hudu na nuna damuwa da ayyuka masu wato na ganin yadda ayyukan samar da dam ke tafiya hawainiya a waɗansu wuraren ayyukan da aka soma yau da wata ɗaya kenan. Wakilin ƙungiyar manoma shinkafa kana mamba na kwamiti mai lura da ayyukan gina dam ɗin Munkaila Amadu ya yi ƙarin haske a hirashi da Ali Munkaila. Les travaux sont en train, comme ils ont pris vraiment euh, du retard pour même. Ana ta gudanar da ayyukan to da yake an dau dan latti kamin somawar ba su samu zartar da aikin ba yanda suke bukata saboda da zaran an ruwa sun zubo ba sa iya aikin wani bi suna yin ma kwana biyu ba su yi aiki ba wannan shi ke sa tangarda ga gudanar da ayyukan amma mun gani kuma mun lura da aikin da suka yi zartas aiki ne mai kyau sai dai gudanar ce bata bi yanda ake so kenan an ruwan isa ya tumbasa daɗawa tilas an tsaye da ayyukan sai zuwa janyewar ruwan abin da ke ba mu tsoro ma kenan ya waje ba su sa himma sosai don samun ci gaba da ayyukan to kukan zucin mu zuwa ga magabata da yan proje din PGCDU da ke bibiyar ayyukan muna tambayar su su yi duk abin da ya dace na baiwa furojen kayan aiki da yawa jaba domin a samu ayyukan su ci gaba a ƙare daidai lokaci. Des moyens pour pouvoir faire avancer les travaux en temps réel. Tun bayan rufe kamfanin haƙar ma'adanai na Kwaminaka a watan mars na 2021 masu noman garake na Arlit ke cin karo da matsaloli wajen gudanar da ayyukansu. Kamfanin ya katse ruwa a wurin waɗanda su ne al'umma ke amfani da su wajen yin noman rani. Usamawu Kwandi Asmama shugabar kungiya shugaban kungiyar masu noman garake na Akokan ya yi karin haske a hirar shi da wakilinmu na musamman Maman Ada. lalle ku abin da ya faru wurin ga rabban shi da ruwa ina ta mawa yana da wajen wata hudu aka yanke mai ruwa gwamnati ne ta yanke ruwa inda miyan tsoratar da muka yi mutanen da suna da abin hannunsu suna aiki yau sai da suka zamanto inda yake ma abun tausayi ne amma abin da muke fata da muke kokowa da shi dan Allah dan annabi cikin abin da addakwai mutane su yi kokari su bunkasa mutane da ruwan gada suka ki gudu alhamdulillah inda akwai noma ko miya bunkasa na in ka zo tomati masara shu karot duk abin da ka so sai ka same shi mun je mun gai babu hanyar da ban bi ba a mai da ruwan bisa mutane a ce ai kiyaye a yankuri gobe jibi gata wata biyu wata uku hawar haka nan dai a takaice an samu wajen dubu talatin wanda yake duka rarwasa na cikin noman ga A wajen wasanni sama da dawaki 300 na halartar wato na kasashen Afirka ta yamma na halartar kwamfarar sukuwa da aka raɗa wa suna Grand Prix du Président de l'Assemblée Nationale da aka soma a ƙarshen mako a hilin sukuwa na Dosu. Kungiya mai kula da sukuwar dawaki ta Niger fenisek tare da haɗin gwiwar babbar kungiya mai kula da wannan sha'ani na yankin ne suka tsara wannan kwambala. Shugaban ƙungiyar Fenisec Reshen Dosu mai fada Bana Burema ya yi wa Nana Hadiza Hassan ƙarin bayani. su ba kal doso. Son muke doso ta zan turbar inda ake sukuwar dawakai. Gado ne gare mu tun kakanninmu shi ya sa tun shekara 2020 muka zartar da sallar itace sallar la Concord da sukuwar tukuncin kofin firaminista a nan doso. Sukuwa ce da aka yi mai ɗumbin sha'awa. Yau hilin sukuwar dawakai na doso ya zama kamar na ƙasa da ƙasa. Don ko a yau dawakan da ke cikin garin doso sun zarce ɗari uku. Dukkan garuruwan da ke kusan jihar Nijar da ke kusan iyakar Nijar Nijar sun kasance a nan. Akwai na Najeriya, na Chadi, na Kamaru, na Burkina, na Mali, na jihohin Nijar duk sun kawo daukansu. 23 ga wata muka so sukuwar da tukucin ministan kiwo. Yau an yi na tsakanin da wakan dosu kan tukucin gwamnan jiha da sarki da na otal tubal. 31 ga wata za mu sake kowa zai shiga wannan sukuwar. Uku ga watan Ogista za mu sukuwar kofin shugaban majalisar dokoki. Coupe du Assembly de l'Assemblée nationale au sai rahoton namu na musamman ma'aikatu da ke kula da kawo tallafi ga waɗanda aka taka hakkin su a jihar tilibiri na taimakawa al'ummomi dangane da hanyoyin da ya kamata su bi idan aka taka hakkin nasu yanzu haka tilibiri na ɗaya daga cikin jihohin nijar da ke kumshe da mafi yawan irin waɗannan ma'aikatu sai dai kuma ba a san da zaman su sosai ba in ji aisatu wadam shugabar ma'aikatar clinic juridic daiberi da ke kula da wato musgunawa jinsi a hirata da abdulaziz hasumi Talabiri na cikin jihohin da suka jibinci clinic juridic da dama ko kuna iya fayyace muna mi ake nihi da clinic juridic? La clinic juridic pour aider Clinic wata ma'aikata ce da ke taimaka ma jama'a don su shawo kan matsalolin da suke fuskanta bangaren hakkin dan adam. Muna wayar da kan al'umma, muna ka musu bayyanai kan batutuwan shari'a. A jumulce muna taimaka ma al'umma su san 'yancin su kuma su san abun yi idan an taka hakkin su. Idan mutum ya kawo mana korafi muna tarban shi mu saurare shi cikin sirri daga bisani kuma sai mu tambaye shi ra'ayin shi kan laifin da aka yi mishi in yana son ya kai kara muna taimaka mishi ya rubuta a wasikar mu kama mishi har komai ya isa hannun kotu idan kuma baya son kai kara muna taimaka mishi in rikicin ya hada shi da abokin zaman shi ko makwabta ko kuma magabatan su a jimilce dai wanda rikicin ya shafa don su shawo kan al'amarin mafi yawan lokuta mutane ba sa son kai kara sun yi son su daidaita komi tsakaninsu a misalci kara nawa kuke samu a wata Muna samun masu kawo ƙara kusan goma, amma sau tare biyu, uku zuwa hudu ne kawai ke nuna bukatar kai ƙara. Mutane sun yi son su yi abubuwansu a ɓoye. Masu fuskantar lamarin mata ne ko maza kuma yara nawa ake samu. Mafi yawan lokuta mata ne da 'yan mata, amma a wancan lokacin ash na kulawa da kowa da kowa mun hi ba da karhi kan musgunawar da ake yi kan yara kamar su aikin karhi a wurin gaggawa a wurin dole saboda cin zarafi ne mai tsanani da kan iya cutar da rayuwar yaro zuwa gaba mutane ba su san 'yancinsu ba ko da an taka hakkinsu sai su rinka cewa mu yan uwa ne ko makwabta mu musulmi ne mu bar ma Allah komai gaskiya ne addini shike gaban komai amma kuma akwai wasu abubuwan da ya kamata a bayyana su idan ba a bayyana ba masu laihin za su ci gaba da aikata shi Marla masu saurari karshen shirin kenan a halin yanzu zan bar ku da Aminatu Abubakar dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya.